Sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalal da kuma Niya murya Arewa ko kuma biyoyi Afrik zango na 200.5. sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da hantsin ranar Laraba 4 ga watan Satumba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya, shugaban 'yan sandan kasar Muhammad Abubakar Adamu ya gana da gwamnonin kudu maso yammacin kasar da masu ruwa da tsaki akan harkar tsaron yankin. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumal. har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana a kan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban afirka ta kudu ya yi allah wadai da hararen da aka kai akan 'yan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancin a sassan biranen johannesburg da pretoria yana mai kwatanta lamarin a matsayin abin da ba za a lamunta ba sam kasanmu ba ta goyon bayan nuna kyama ga wani in ji shugaba sirri ramaphosa a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin twitter yana mai cewa ba za mu amince a rika kai hari a kan jama'ar wasu kasashen afirka ba ya kara da cewa ba hujja ba ce ga mutane su rika kai hari a kan wasu da wuraren kasuwancinsu don suna zargin 'yan wasu kasashe sun mamaye ayyukan yi a kasar darren taylor shine wakilin murya amurka a birnin na johannesburg I don't see from my experience and all the experts that I've spoken to ya ce bisa abin da na lura da shi da kuma duk ƙwararrun da na zanta da su ban yadda cewa 'yan kasashen waje sun mamaye ayyukan afirka ta kudu ba hasali ma su ne suke samar da ayyukan yi a ƙasar masana amurka sun yi hasashen cewa makwacin guguwan nan da aka wa lakabi da dorian ba za ta soka kai tsaye akan jihar florida ba amma duk da haka an gargaɗi jama'ar yankin da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana ƙwararru sun ce guguwar na ƙara zama mai ƙarfin gaske za kuma ta raɓi jihohin florida da georgia a daren talata zuwa wayewar garin laraba sannan za ta zubar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jihohin north carolina da south carolina ɗauke da guguwa mai karfin gaske a cewar gwamnan jihar ta north carolina roy cooper lokaci na ƙurewa because this storm is anticipated to pick up speed ya ce lura da cewa ana fargabar guguwar za ta ƙara gudun da take yi lokacin da ake da shi na kintsawa na kurewa guguwar wacce tuni ta sauka a kai tsaye kan a yankin bahamas ta lalata akalla gidaje dubu goma sha uku a kiyasin farko da aka yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson ya ce ba shi da wani zaɓi da ya wuce kira a yi zaɓe da wuri bayan da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar suka yi ta waye kan batun ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai. Sakamakon ƙuri'ar da aka kaɗa a majalisar wakilai wanda ya nuna masu ƙuri'u 328 sun yi nasara a kan masu 301 na nufin 'yan majalisar za su iya gabatar da buƙatar da ake wato sake jinkirta wa'adin ficewar ƙasar daga tarayyar Turai. matakin da zai kange burin prime minister johnson na yunkurin ficewa daga tarayyar ba tare da an cimma wata matsaya ba jeremy corbyn shine shugaban babbar jam'iyyar adawa ta labour There no consent in this House to leave the European Union without. Ya ce majalisar bata amince Birtaniya ta fice daga tarayyar Turai ba ba tare da an cimma wata matsaya ba. A karan farko Amurka ta saka takunkumi akan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniya bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasaha kera jirage da rokoki takunkumin har ila yau sun hada da rufe duk wasu kadarori da waɗanda cibiyoyin suka mallaka da ke nan amurka tare da haramtawa duk wani ba amurka yin hulɗa da su a jiya talata sakataren rokokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ba za ta bari iran ta fake da shirin harbawa rukokinta zuwa sararin samaniya ba don ta kera makamai masu linzami ita dai iran ta musanta wannan zargi inda ta ce tana amfani da shirin ne wajen harba rokokin da za su dasa mata wato na'urorin sadarwa na tauraron dan adam Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya babban sufeto janar na 'yan sandan kasar Muhammad Abubakar Adamu ya gana da gwamnonin kudu maso yammacin kasar da sarakunan gargajiya da kuma masu ruwa da tsaki akan harkar tsaron yankin a jami'ar Ibadan ta jihar Oyo. Su ma wakilan Fulani mazauna yankin sun halarci taron Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambol ya aiko mana. Babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya yi kira ga 'yan Najeriya da su daina sanya kabilanci a harkar tsaro. IGP Muhammad Abubakar Adamu ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake yi wa gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya sarakunan gargajiya, ƙungiyoyi da masu ruwa da tsaki a harkar tsaro. Jawabi a zauren taron ƙasa da ƙasa da ke jami'ar Ibadan. We have since purchased new fleet of uh, patrol bands to be deployed across our highways and cities within the southwestern zone of the country. This will also involve the deployment of cutting-edge CCTV technology for surveillance functions across the highways and vulnerable locations in our communities in the zones and within other parts of the country. Babban baturen 'yan sandan na Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce sun sayo sababbin motocin sintiri da za a rarraba su a manyan hanyoyi da birane na kudu maso yammacin Najeriya tare da gig girke na'urorin sanya ido a yankin kudu maso yammacin Najeriya da ma wasu sassan kasar nan. Da yake jawabin maraba, gwamnan jihar Oyo injiniya Shayi Makinde ya ba da tabbacin goyon bayan jama'a da gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya wajen samar da tsaro a shiyar ta kudu maso yammacin Najeriya. We assure you of the support of our people. The government of the Southwest Geopolitical Zone will provide the enabling environment to operationalize the security initiative. Shiko Oni na Ife Oba Anytime Ogun Munusi ya gode wa jama'a da suka halarci taron kana ya ce su ba da haɗin kai don samar da tsaro a yankin. Ilẹ̀ Oòduà báyìí tẹ wá sí ìlú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ̀ ní àtúnrọ̀ yìí. ko jama'a za su ce a game da wannan taro. suna na bello garba chairman miyetti allah na ondo state kuma dan madamin jihar yamma taro ya yi taro kuma taro ya yi kyau kuma in ana ci gaba da irin wannan tarurruka na san in allah ya yarda allah ya taimake mu za mu samu zaman lafiya a kasar nan. dan ka koma a jihar ondo wani sako ne za ka kai ma mutanenka na miyetti allah da sauran makiyaya da manoma. to alhamdulillahi in dai na koma lafiya yanzu abin abin da ya rage in gaya ma jama'a na mun zo dai taro kuma an yi bayanai masu gansarwa kuma wayannan bayanai ina fatan cewa mutane su ɗauke shi da mahimmanci saboda zaman lafiya saboda wannan taro da aka yi na satwait inda ko ina ma ana irin wannan tarurruka a jihohinmu na arewacin najeriya ma insha allahu za mu kai ga gacci ga matsalolin da muke fuskanta insha allah kowa ya bi doka a zauna lafiya alhaji nusa da wakili filani ba da nan duk wannan taro ma ba mu taba zuwa irin shi mu kuma mu munna da irin taron nan da muka gani me ya burge ka wannan taro abin da ya burge ni irin yanda na ga ma'aikata ana jama mutane kunya da bila inda Hausawa ba wanda bai hallara da kiran gargajiya da olu ba da duk sun taru na ikare duk sun taru sarakan ni da na yarubawa gaba da anta na Lagos gaba da Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya la a gaida Hassan Umar Tambol. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. Madalla a gaida Fati Nijar da wannan wakar yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumel da maimaitin shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. a 'yan makon da suka gabata ne filin ciki da gaskiya ya fara duba wasu korafe-korafe da wasu ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea suka kawo mana idan masu na biye da mu mun dai ji korafe-korafen kan shiga kuncin yanayin aiki da fama da rashin kayan aiki har ma da jim tamkar rashin kulawar da ake musu na neman jefa ayyukan cikin mawuyacin hali tun ranar farko da muka fara watsa wannan shiri ma'aikatan hukumar ndlea sun yi ta kiran wannan fili daga jihohin najeriya masu yawa tare da aiko mana sakonnin imel domin nuna jin daɗin su ga wannan shiri tare da tabbatar da gaskiyar abin da suka saurara daga bakin wakilin ma'aikatan da suka kawo korafin wannan fili haka kuma ma'aikatan sun yi wannan fili ta yin duk wasu ƙarin bayani da muke bukata ku biyo mu cikin shirin suna nasar fil hashin gumel. bayan da muka kammala sauraron ƙorafe-ƙorafen ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea mutum guda da aka ambaci sunansa da kuma zarginsa kan taɓarɓarewar hukumar shine malam ahmadu giyaɗi tsohon shugaban hukumar wanda ya kwashe shekaru goma yana shugabancinta kan haka ne wannan fili ya fara tuntuɓar malam ahmadu giyaɗi domin jin ta bakinsa bisa wannan zargi da aka yi masa kafin mutunta ma'aikatar da wannan hukuma ke ƙarƙashinta. filin ciki da gaskiya ya fara da tambayar su me zai ce game da zargin rashin ci gaba da aka yi wa hukumar eh to kamar yadda ka sani ci gaba bisa ga ganin ra'ayi ne na mutum wani zai ga ci gaba din ya ce ba ci gaba ne wani kuma zai ga ci gaba din ya ce ci gaba ne amma ai ba da za a ce shekara da shekaru an kafa ma'aikata irin wannan ce babu ci gaba ba ci gaba kan a samu aina cikin su masu korafin nan musamman ma waɗanda suka yi aiki da kai da ba za su so a ambata sunansu ba sun ce in ma akwai wani ci gaba da aka samu a lokacin da kai aiki duk bai wuce korar ma'aikata da kai ba me za ka ce kan wannan yato eh ainihin gaskiya abin da suka faɗi zancen korar ma'aikata an kori ma'aikata amma ai an kore su ne bisa ga ka'ida tabbatar ce na kori ma'aikata kuma waɗanda na kora ɗin sun je kotuna ba wani kotun da suka yi nasara a ciki sun je su nan abin nan um, national assembly wato wajen masu uh, abin nan dokokin na najeriya sun je bisa misali wajen su house of reps ba nasara ba sun je senate ba nasara ba ba yadda suka je su suka yi nasara kuma har yanzu har yanzu suna yanan suna rubuce-rubucen su amma har yanzu ba ɗaya wanda aka dalishi saboda an kore su a bisa ka'ida Malam Amadu Gidaje wacce ka'ida ka bi wajen sallamar waɗannan ma'aikata waɗannan laifuffuka suka aikata da suka cancanci a kore su daga aikin wannan hukumar. Alhamdulillah da kai wannan tambaya. Kaga an ɗauke su ne saboda hana safara da miyagun ƙwayoyi. Ya zama to idan sun kama masu fara da miyagun ƙwayoyi ɗin. Akwai wurin da ake ajiye kayayyakin shaidar cewa an kama su ɗin wato wannan kwayoyin to sukan ɗauki wannan kwayoyin su saida ko kuma idan suka je su za su je wajen aiki wajen aiki din in aka yi bincike don duk gaba ɗaya dole za ka ce za ka yi bincike kafin ka samu abin nan sai ga wani an sace masa kuɗin shi ko kuma a'a kafin a isa wurin sai su buga waya su ce ga munan tafi ko mu sani ba wurin ka za mu zo ko kuma wani wuri ne amma dai mun fito aiki to kaga waɗannan mafi daidai da a bar su za su abin nan su ci gaba da aiki ba kenan. ya nuna dai ana bin diddigin duk wanda yake aiki a hukumar nan ana sauraron kamar watakila ba sani ba ana sauraron sakonni ko bayanan da suke ta waya tarho. a'a wato abin ba nan take ba waɗanda ake kamawa ɗin yawanci su kansu suka faɗi ga abin da ya faru ko kuma a'a waɗanda suke tafiya da su ɗin kansu suka ce gafi masu bata mana aikin bisa ga misali na fita ziyara na je ni gaisuwa a wajen wani gwamna idan ne sai ɗauko min kin mutum uku yake kaga waɗannan su ne suke fallasar da aikin ku da kuke yi ya shi gwamna ne ya samu Ka san yawanci akwai waɗanda suke yan mene ake kiransu um, political uh, party bangers yan bangar siyasa yan bangar siyasa kaga su waɗannan yawanci suna shaye-shaye to su kuma kaga masu shaye-shaye ɗin nan su ne yawanci 'yan siyasa suke ɗaukar su suna fita da su wajen kamfen to ba abin da in indiya za su yi waɗannan ba za su gaya maka ba to kaga a cikin ba su rai bane saboda kowa in dai muddin ka sa kullum ka kasa za a gane abin da ke faruwa al'amuru giyaɗi ka fara wannan aiki a dubu biyu da biyar zamanin mulkin obasanjo tarihi ya nuna ka karba daga shaba lafiya gi me za ka cina ne sanadiyar da aka kawo ka wannan hukumar eh to abin da faru a wannan lokacin ƙasashe guda uku ne na ki na yi kuskure a bello lafiya gi nake so in faɗa a eh. shaba ba eh bello lafiya gi gaskiya ne eh. abin da ya faru a lokacin akwai kasar amurka da ingila da germany wanda suka je suka samu shugaban kasa ne a wannan lokacin wato shugaban kasa olusegun obasanjo suka yi masa ƙara na abubuwan da suke tafiya wanda ke ba daidai ba kuma aka duba haka cewa abin nan da suka ƙara a kai gaskiya ne to shi yasa aka tura ni wurin saboda in gyara wurin akwai kuma wani abu da suka faɗa a wannan hukumar sun ce wasu daga cikin kayayyakin aiki da ake amfani da su kamar bindigogi su kaɗai ne ma suke amfani da bindigogin da tun a yakin ba sasa aka yi amfani da su me za ka ce kan wannan bangaren ito e, ne suka ce su kaɗai ne suke amfani da wannan bindigogin ne tsammani sun yi kuskure wannan bindigogin an raba su ga 'yan sanda suna amfani da su kuma ni ma na zo na same su a wannan ma'aikata din to ni na sani na yi odar kayayyakin bindigogin nan daga kaduna akwai da suke kera suna gwamnatin tarayya kuma sabbin bindigogi ne kisan aka sai su a kawo su kuma har yanzu na suna amfani da su saboda ba daidai ba ne a ce ba waɗansu makamai da ita sabbi ne a wurin ba akwai su wato dai ya nuna an ƙara wasu daga cikin makama amma ba mamaki akwai kuma samfurin waɗancan tsoffin bindigogin masu mare zana ci gaba da amfani da su gaskiya ne ana amfani da su kazalika kuma sannan sun nuna ƙorafi cewa wato hukumar kamar ba a damu ma da ita ba ba ta da kayan aiki ko da ma irin ofisoshi da take amfani da su a jihohi ofisoshi ne da aka gina su zamanin mulkin soja na janar baban gida wato na tsoffin jam'iyyun nan na nrc da sdp eh to gaskiya kan yawancin gine-gine da su ake amfani amma kuma ai gini ne kyakkyawan gini ba wai dole ne a ce kowace shekara sai an rushe an sa wani sabu kafin a ce wai an samu ba gaskiya ana lura da ma'aikata da kuma zancen wasu soshi ɗin alhamdulillah ba za a ce babu shi ba akwai shi kuma ana kan yin ake kamar neman hanyar da a gina waɗanda su ana yi. Ana madugiya dai sannan akwai bayanin da suka yi korafi cewa waɗanda suka daɗe suna aiki ba ƙarin girma ba rayuwa mai kyau da suke yi kuma alhali suna sadaukar da rayuwarsu wajen kare Najeriya daga illar shan miyagun kwayoyi. eh gaskiya suna iya iyakacin kokarin su wajen kare kasa ne. a wajen wannan aikin su kuma in suka ce babu ci gaba har sun yi kuskure yawancinsu sun fara ne gaba ɗaya da ko nini ɗaya ko kuma a nini biyu ko uku in suka shigo kamar lauyoyi to yau a cikinsu waɗansu directors ne in babu ci gaba a ce ah, za su kai waɗannan mukamai ɗin kuma su kwamandoji ne to a ce wannan a ce ba ci gaba sun yi kuskure a wannan abin nan ɗinka akwai ci gaba sosai kuwa ana ba su iyakacin hakki. tsohon shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndla malam ahmad da kenan to idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kamo ƙarashin tattaunawar yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma umar tambuwal da nasir adam ele kaya waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfi lahashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Sarfilo Hashim Gumel da maimacin shirin ciki da gaskiya yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Kamaru. za mu fara shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Mutation ta kasar jamhuriyar Kamaru an da babban labarin ta ke nuna cewar a jihohin yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu masu amfani da Ingilishin sarauniyar Ingila komawar dalibai makarantunsu a wannan lokaci dai bai samu karbuwa ba domin irin barazanar da masu dauki da bindigogi suke yi musu sai kuma jaridar economy ta kasar Kamaru an da ita ma cewa ta yi gwamnatin kasar ta yankewa bankunan 'yan kasuwa adadin kuɗaɗen da za su su dinga amfani da su a kowace rana jaridar bisant kuma ta kasar jamhuriyar kamaru cewa ta yi shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya har yanzu bai inganta gidajen yarin kasar ba a yayin da mazauna gidajen yarin suke fama da cunkoso da kuma rashin kyawun yanayi sai jaridar da son ta kasar kamaru ta ce har yanzu maharan bangaren 'yan awaren kasar suna ci gaba da kai farmaki a kan jami'an tsaro masu yi wa gwamnatin kasar kasar biyayya sai jaridar du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu maharan boko haram suna cin gashin su babu babbaka a kan iyakar kasar kamaru najeriya da kuma jamhuriyar chadi jaridar le message kuma cewa ta yi shugaban kasar jamhuriyar kamaru musa biya da uwar gidansa chantal biya sun je taron da gwamnatin kasar japan ta gayyace su domin kara haɓaka kasuwanci tsakanin kasar ta japan da nahiyar mu ta afirka jaridar jaridar lehu kuma ta labarta mana cewar gwamnatin kamaru ta umarci malaman makarantu da ɗalibai na ƙasar da su jajirce wajen sanya matakan tsaro a makarantunsu domin irin barazanar da ake fama da shi a yayin da aka koma daga hutun watanni uku kuma an fara gudanar da karatun ne ranar biyu ga watan satumba da tara za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar anadol an da ta shaida mana cewar ministan sadarwa kuma kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru rene sadi emmanuel ya bayyana wa 'yan siyasan kasar kamaru cewar duk wanda bai bi doka da oda ba to zai je a jikinsa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla gaida muhammad awal garba yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum sashen Hausa Radio america Suna na ɗan Joja Kagara jihar Neja, Najeriya. Ina na ma gwamnatin tarayya akan matakan da ta ɗauka akan cin mutuncin da ake ma ɗan Najeriya daga Afirka ta kudu. Abin da ake bukata kenan gwamnati ta rika yi. Ba wai cewa abubuwa su rika faruwa cin mutunci a ce gwamnati ta juya baya kamar ba ta san ana yi ba. Da wannan ba daidai ba ne. Amma matakan da ta ɗauka akan cin mutunci da ake aka yi matan najeriya afirka ta kudu ya yi daidai ya yi kyau ko da ma abin da muke fata kenan gwamnati ta rika Assalamu alaikum suna na Dabba Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah ala kulli hal a yau ina so in yi kira ga al'ummar Najeriya cewa ba a rana sharri da sharri ko haka su yi hazari su daina lalata ababe na kasuwanni na al'ummar Afirka ta kudu domin ko hakan ba daidai ba ne mu nuna musu cewa mu mutane ne masu yin zaman lafiya da fatan Allah ya kama da fahimtar juna da son juna da ɗanar juna da kamun al'ummar afirka don amfana da juna assalamu alaikum boa mai magana ali rafsara gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na najeriya na kira ga gwamnatin afirka ta kudu ya kamata ta yi mai yiwuwa wajen dakile kashe baki a ƙasarta kuma sannan ta sani cewa ƙasa ba ta ci gaba fa sai da bako don duniyar ma ba kunta aka zo da fatan gwamnati za ta sa ido kan yadda ake ciwo baƙi mutunci ta dakile wannan da fatan shugabanninmu na najeriya da sauran shugabannin ƙasashe wanda aka kashe wa baƙi za su yi hoɓɓasa wajen nema wa 'yan ƙasarsu 'yanci da kuma neman biya biya akan wanda aka kashe ba su jibu ba su gani ba akan al'amari na kasuwanci kasuwa ba haramun bane kuma ko ina kamata mutum ya yi kasuwa to kafin mu yi sallama ga labarai amma a takaice karon farko amurka ta saka takunkumi akan hukumar iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniyanta bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasaha kera jirage da rokoki takunkumin har ila yau sun hada da rufe duk wasu kadarori da waɗanda wato waɗanda wannan cibiyoyi suka mallaka da kenan amurka tare da haramtawa duk wani ba amurke yin hulɗa da su masana a nan amurka sun yi hasashen cewa makwacin guguwar nan da aka wa lakabi da dorian ba za ta sauka kai tsaye akan jihar florida ba amma duk da haka an gargaɗi jama'ar yankin da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana kwararru sun ce guguwar na kara zama mai karfin gaske za kuma ta raɓi jihohin florida da georgia a daren talata zuwa wayewar garin laraba sannan za ta zubar da ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihohin north carolina da south carolina dauke da guguwa mai karfin gaske. shugaban afirka ta kudu ya yi allah wadai da har-haren da aka kai akan 'yan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancinsu a sassan biranen johannesburg da pretoria To Mahmud sanna da aiki. Madalla. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adli Turu. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma salaman abo da ya taimaka wajen haɗa shirin gaba ɗayansa da ma injiniyan mu na yau daryl smith ni muhammad hafiz baballe daga nan birnin washington dc ke cewa ku ni lafiya